wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 26 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ishirin da shida ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar meladiya muna cikin fasara na suratu ɗaha yau za mu tashi aya ta 120 ta wasu wasu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال ربك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نعم kafin a fara fassara akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum malam muna da tambaya yaya hukuncin mijin da yake hana matar shi zuwa masallaci domin yin tahajju ko domin yin sallar jam'i wannan tambaya shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske wato wani lokaci akan samu rashin jituwa tsakanin miji da mata saboda zuwa masallaci ita mace ta nemi izini a wajen mijinta tana so ta je masallaci shi ko miji sai ya hana a nan sai a samu matsala to shi ne wata baiwa Allah suke tambaya hukuncin mijin da yake hana matar shi zuwa masallaci domin yin tahajjud ko domin yin sallar jami'i to amsa a nan wajen shine baya dacewa ga miji ya hana matar shi zuwa masallaci domin yin sallar jami'i ko domin yin sallar tahajjud kai ko domin sauraron karatu ne ma ila ana gudanar da karatuttuka na tafsiri na hadisi na tauhidi na fikihu na tarihin musulunci sai ya zamanto ita mace tana sha'awan ta je masallaci ta saurari karatun shigo miji sai ya hana to irin wannan hanawan baya dacewa dalilin da ya sa muka ce baya dacewa shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa idan ta'azanatil mar'a ahadakum ila almasjid fala yamna'aha idan dayan ku matar shi ta hana shi zuwa masallaci to ka'a idan dayan ku matar shi ta nemi izinin sa na zuwa masallaci kada ya hana ta wannan hadisi imam muslim ya ruwaito da imamun nasa'i da imamu tirmidhi da ibn maja kaga zahirin wannan hadisin ya nuna idan mutum matar shi ta nemi izininsa za ta je masallaci kada ya hana ta sannan an karɓo har ila yau daga abdullahi dan umar radiyallahu an ya ce ya kasance akwai wata mata ta umar dan khattab radiyallahu an tana zuwa sallan asuba da sallan isha'i a cikin jam'i a masallaci matar umar ɗan khattab radiyallahu an tana zuwa sallan asuba tana zuwa sallan isha'i a cikin jam'i a masallaci saboda haka sai aka ce mata me yasa ya kike fita zuwa masallaci alhali kin san umar radiyallahu anhu yana kyaman fitan fitan ita mace zuwa masallaci kuma Umar yana kishi Umar radiyallahu anhu yana kyaman zuwanki ki masallaci sannan kuma Umar yana kishin matar shi ta ringa fita haka nan to da ke kin san da wannan me yasa ya kike fita zuwa masallaci Shi ne sai ita matar Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu sai take cewa ma yamna'ahu an yanhani me ya sanya shi Umar din ba zai hana ni ba idan Umar baya so in zo masallaci to me ya sanya shi Umar din ba zai hana ni ba ai ya kamata a ce Umar din ya hana ni ne tunda Umar bai hana ni ba to ni babu abin da zai hana ni in je masallaci in je in yi sallan asuba in je in yi sallan isha'i in je in yi kaza in je in yi kaza Shi ne sai shi abdullahi bin umar ke cewa abin da ya sanya umar bai hana ki ba saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima masajidan la. kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallacin Allah to wannan hadisin shine hadisin da ya sa Umar ya kasa hana matar shi zuwa masallaci duk da shi Umar din yana da tsananin kishi duk da shi Umar din baya son zuwan matar shi masallacin ku fahimci wannan ai to kuma gashi baya so amma kuma ya kasa hana ta zuwa masallacin dalili manzan Allah ya ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallacin Allah to kaga anan wajen idan kun fahimci wannan magana da kyau sahabban manzan Allah suna matsar mutunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sun san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu a zuciyarsa shi ga nashi ra'ayi yana kici matar shi ta ringa zuwa masallaci shi zai fi son matar shi ta zauna a gida ta yi sallah amma sai ga matar tana zuwa masallaci sai ka ce wa matar to ke kin san mijinki inda ra'ayinki ne ba za ki je ba me yasa ba za ki kiyaye masa ra'ayinsa ba sai suke cewa shi me ya sanya shi ba zai iya hana ni ba me yi sanya mijina ya kasa hana ni daga ce abinda ya sa mijin ke kasa hana ki saboda manzan Allah ya ce kada a hana ku tun da manzan Allah ya ce kada a hana ku shi yasa ya kasa hana mu to tun da ko ya kasa hana mu manzan Allah ya ce a babu dama to ni zan ci an gane wannan ko to kaga sahabbai yakan yi suna da wani ra'ayi amma an ce musu ga hadisin manzan Allah sai su ajiye ra'ayinsu su ɗauki wannan hadisi wannan shine alaman gane cewa mutum ahlus sunna ne an gane mutunta maganar manzon Allah fiye da maganar kowa a duniyar nan ya mutunta maganar manzon Allah fiye da maganar iyayensa fiye da maganar malamansa fiye da maganar imamansa kada ya kuskura a ce mai manzon Allah ya ce ya ce imamu wane ya ce manzon Allah ya ce ya ce shehi wane ya ce duk mutumin da zaka kitta mai maganar manzon Allah shi kuma ya kawo maganar wani mutum to wannan mutumin bai san darajar manzo ba ko ba a lissafa shi daga cikin ahalus sunna alaman gane kai ahalus sunna ne manzan Allah ya zama to ya fi soyuwa a gare ka an gane ya zama da Allah da manzan Allah sun fi soyuwa a gare ka fiye da kowa sannan maganan Allah da maganan manzan Allah sun fi girma a wajen ka fiye da maganan kowa an gane wannan ko to wannan izinin ga mata cewa maza su ba mata izini zuwa masallaci a wato malamai su masa kai duk da cewa annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah a kada ku hana mata bayan Allah masallacin Allah to malaman sunna sun yi kai ba kowace mace ake hana ta zuwa a ake bata daman zuwa masallaci ba akwai wasu dalilai da zai sanya mace ta nemi izinin zuwa masallaci mijinta ya hana ta an gane wannan ko ta saboda haka wannan izinin yana kasancewa ne in bai kasance a wajen fitansu akwai abin da ke janyo fitina ba in dai akwai abin da ke janyo fitina a wajen fitansu kamar abin da ya shafi tabarruci matarka ta nemi izini ka ba ta zuwa masallaci sai ya zamanto ka sanya kaya matsatsu ka sanya kaya matsatsu wanda za ta iya janyo hankulan maza ko ta sanya kaya shara-shara ko ta sanya kaya gajere ta sa miniskets kuma tana so kamata izini to malamai suna kiran wannan tabarruj Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula saka mata idan sun yi mummunan shiga baya halatta ga miji mai kishi ya bar matar shi ta fita cikin wannan halin sannan sai abin da ya shafi ko da ta sa hijabi ta yi shiga mai kyau sai ya zama to ta sa turare irin turaren nan mai karfi mai dogon zango akwai turare mai karfi mai dogon zango wanda idan mace ta wuce yanzu wato bayan minti biyu ko uku sai mutane sun waiwaya waye kawo wannan turaren ne waye sa wannan turaren ne turare mai karfin tsiya wanda da zarar mace ta wuce sai an waiwaya an kalle ta wanda manzo Allah ya nuna duk matar da take fita take sanya irin wannan turare to wannan mata mazana ce ya ce an fahimci wannan ai to idan kai namiji ne wanda yake mai kishi kuma kana da iko akan matarka kaga matarka tana fita da irin wannan turare to wajibi ne ka hana ta fesa wannan turare in ko ta fesa wajibi ne ka hana ta zuwa masallaci sannan kuma idan ta yi kwalliya irin kwalliyan da ya saba ma shari'a an gane wannan ai ya zama to ta ki sanya hijabi sa'annan kuma ta zo ta sanya gazar jambaki da sauran abubuwa a jikinta duk ta zazzana jikinta to irin wannan kwalliya malamai sun ce yana daga cikin sababi wanda ke hana wanda ke sanya mutum ya hana matashi zuwa masallaci sannan bayan wannan mutum ya auri mace sai fahimci matashi irin sakakkiyar nan ce akwai irin matan nan sakakku wanda duk sanda suka ga namiji kawai za su kama gai gaida shi ba abin da ya hada su na alaka sannu malam ya gida Allah shi taimaka malam ina kai da kai ne haka nan fa bata san shi ba babu wani abin da ya hada su amma tana kiran shi malam baka ina kai da kai bane to irin wayannan mata sakakku wanda Hausawa ke kiransu ballagaza idan Allah ya riga ya zarbe ka ka aure ta ko hayyafa kasancewa ba ta da natsuwa tana sha'awar ta ringa magana da maza ko ta ringa cuɗanya da maza to irin wannan mace ka hana ta zuwa masallaci an gane wannan ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ima Allah masajidallah wal yakhrujna tafilat kada ku hana mata bayan Allah masallacin Allah su fita ba tare da turare a jikinsu ba in ma za su sa turare ya zama zamanto turare ne ba mai dogon zango ba wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito da abu dawud kuma da isnadi wanda yake ingantacce to a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza shahidat ijda kunnal masjid fala tamastaqiban idan ɗaya daga cikin ku za su je masallaci ku mata kada ku shafa turare imam muslim ya rawaito da nasa'i a cikin kubra sannan kuma sai a in ya zamanto a wajen in za a je masallacin in ya zamanto dole sai an yi cuɗanya da maza zai zamanto maza na gogan jikin mata mata na gogan jikin maza ya zama yan kwamitin ba su da tunanin cewa a ware bangaren mata daban bangaren maza daban to wannan masallaci ba masallaci ba ne mai kyau Ba ya halatta ga namiji wanda ya san abin da yake yi ya bar matar shi ta ringa zuwa masallaci wanda ake cuɗanya jikin namiji na gogan mace jikin mace na gogan namiji wannan haramun ne Allah ta'ala shi taimake mu akwai hadisai da dama akan wannan to sannan sai tambaya na gaba assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi da basira da juriya shin yana zama uzuri ga ango ya ki zuwa sallar jam'i saboda angwanci wato ango ne saboda an daura mishi aure saboda yana so ya zauna tare da matar shi ya dan ɗebe mata kewa yana halatta ya bar sallar jam'i ya zauna a gida tare da amarya wasu daga cikin shafi'awa da kuma 'yan hanabila suna da fahimtar halaccin yin haka cewa idan an ɗaura aure ya kamata a ba ango dama kwana bakwai kwana bakwai ango ya yi fashi na zuwa masallaci ya tsaya ya ainihin zauna tare da amaryansa saboda ya kwanta mata da hankali kuma ya ɗebe mata kewa sun ce ya halatta kwana bakwai kwana bakwai ga budurwa kwana uku ga bazawara to amma kuma shafi shafi'awa sun ƙayyade rashin zuwa masallacin ya zauna a gida ya yi sallah sun ƙayyade shi da sallan dare sallan magariba da shayi kawai amma sallan azahar suka ce dole ne ya fita ya je sallan azahar ya dawo sallan la'asar ya je ya dawo amma magariba da isha'i shine zai tsaya shi da su yi sallah a gida to hikima a nan wajen a lokacin da ya auro ta a matsayin budurwa ba ta saba da kowa ba cikin dare idan ya fita ya batta zai zamanto amarya tana cikin firgici amarya ba ta saba da gidan ba to zai zamanto amarya za ta zamanto tana cikin firgici da razana da kuma tsoro za ta ringa kuka duk sanda ya fita da saboda haka ya zauna tare da ita ya ɗebe mata kewa magariba da isha'i amma su 'yan hanabila suka ce duk salloli gaba ɗaya duk salloli gaba ɗaya ya zauna a gida kwana bakwai tare da amaryarsa kwana uku tare da bazawara to amma yaya wannan fahimta shi wannan fahimta ya dace da sunna to wannan fahimta kuskure ya saba mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda aka samu a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi ingantacce inda aka ce an ba mutum dama idan yayi aure ya zauna a gida ya ki zuwa sallar jami wannan kuskure ne mai girman gaske kai su shafi'awa wanda suka ɗauki wannan ra'ayin na cewa ya halatta to an samu fatawa na ainihin shi babban malamin nasu al'imam a shafi'i Allah ya masa rahama imam a shafi'i Allah ya masa rahama an tambaye shi game da wannan imam a shafi'i ya ce makaruhi ne yin haka to kuma ƙa'ida idan imam shafi'i ya ce makaru ana nufin karahatu tahrim ya ce makaruhi ana nufin karhanci na haramci ba karatu tanzih ba an gane ko ba hanci wanda za a ce barin shi shi ba saka imamu shafi'i ya kyamatu wannan al'amari idan mutum ya yi sabon aure in lokacin sallah ya yi an gane wani ko ya fita ya je yi sallah sannan ya dawo ya zauna tare da amaryan shi don wasu in suka yi aure wannan kwanaki guda bakwai wani yakan ɗauki hutu ne ma kawai an gani wani idan yana aikin gwamnati ko wani abu sai ya ɗauki hutu daidai lokacin da ya aure domin ya zauna tare da matar shi an gani wannan amma dangane da abin da ya shafi sallan jam'i ba a barin sallan jam'i domin angwanci an gani masu wannan fahimta ba sun yi wani mummunan fahimta ne ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa mina sunna idza tazawwaja rajulul bikra ala sayyib aqama inda ha sab'an summa qasama wa idza tazawwaja sayyib ala al-bikr aqama ha thalathan summa qasama cewa manzo a shi Abu Hurairah yana cewa yana daga cikin sunna idan mutum ya auri budurwa akan bazawara in mutum ya auri budurwa ya tsaya a wajen ta kwana bakwai sa'an nan daga baya sai a fara rabon kwana idan ya auri bazawara kan budurwa ya tsaya a wajenta kwana uku sa'an nan a fara rabon kwana to wannan shine hadisin da suka dogara suka yi istin baɗi na halarci mutum ya zauna ya ki zuwa sallar jam'i saboda ya yi sabon aure an gano wannan ayi shi kuma hadisin baya karantar da haka shi hadisin yana nufin kawai idan mutum ya auri budurwa dama yana da mata to ya tsaya a wajen wannan budurwa kwana bakwai ya ɗebe mata cewa kafin a fara rabon kwana ba kafin ya fara zuwa sallar jam'i ba wannan maganar sallar jam'i don mutum ya yi aure babu wani uzuri akan wannan Allahu a'lam to sannan a shin yana halatta a kira sallah kafin shigar lokaci ya halatta kamar a kira sallan azhar kafin lokaci yayi ko a kira sallan la'asar kafin lokaci yayi yana halatta to amsa anan shine baya halatta a kira sallah kafin lokaci ya yi ba ya halatta a kira a azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i kafin lokaci ya yi a ƙa'ida da zarar mun ji an kira sallah to lokacin sallah ya yi kawo mutum zai iya yin sallah kai tsaye da zarar mun ji an kira sallah mutum zai iya yin sallah kai tsaye ba kamar yadda wasu ke cewa ba za a kira sallah a zahar. karfe uku da minti hamsin amma za a yi sallah karfe hudu saka an nuna ma karfe uku da minti hamsin lokacin sallah bai yi ba in kai sallah uku da minti hamsin sallah ba ta yi ba za a kira sallar magariba karfe shida da minti arba'in amma za a yi sallar magariba bakwai saura minti goma kenan mai ake nuna ma in kai sallan magariba shida da minti arba'in yaya sallan kenan ba ta yi ba to shine anan ake cewa baya halatta wato kiran sallah kafin lokaci bai halatta kowane sallah ya kamata a kira shi ne in lokaci ya yi allahumma sai dai sallar asuba sallar asuba shine ya halatta a kira shi kafin lokaci kamar yadda kamar hadisin jabir bin samura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibn umu maktum lalle bilal yana kiran sallah da dare ku ci ku sha har sai abdullahi bin umu maktum ya kira sallah an gane wannan ku? a cikin wata ruwaya wa kana rajulan a'ama la yunadi hatta yuqalu lahu wa hatta yuqala lahu azbata azbata ya kasance shi abdullahi bin um, ummu maktum shi mutum ne makaho baya kiran sallah sai an ce mai azbata azbata kawayi gari kawayi gari anan ne malamai suka ce ya halatta mutumin da bai san lokacin sallah bai kira sallah in dai wani zai gaya mai ya ce lokacin sallah ya yi kira zai iya kira mukallidi ga lokaci zai iya kiran sallah tun daga makawo abdullahi bin umartum ba ya kiran sallah sai an ce mai lokaci ya yi an gane wannan ko? to ka gane wajen an ce inna bilalan yunaji bilailin lallai bilal yana kiran sallah da dare shi kuma sallar asuba ana yin shi ne da shi ana yin shi ne da dare ko in gari ya waye ana yin sallar asuba ne in gari ya waye alfijir ya fito ashe sallar asuba ana kiran shi kafin lokaci yayi ana kiran kiran sallah na farko domin a faɗakar da mutanen da ke bacci an gane aiki ko mutanen da suke so su yi sahur a faɗakar da su yanzu ne lokacin da ya kamata ka yi sahur in kana so ka yi kiran sallah na biyu lokacin sallah ya yi kenan ya kamata mu gyara irin tunaninmu na ganin in an kira sallah ba za ka iya sallah kai tsaye ba in an kira sallah yanzu sai ya zama to ni mai kasaru ne na shigo gari ina yin kasaru sai daga an kira sallah daga an kira sallah la'asar an kira sallah la'asar misali kabe na ake sallah la'asar yanzu hudu da minti eh hudu eh? daidai ake sallan la'asar yanzu ana kira sallah nawa ana kira biyar saura minti abu da hudu saura minti goma ko a ce hudu saura minti goma a kira sallah amma kuma za a yi sallah karfe hudu to idan na zo na yi sallah hudu saura minti goma ba sallah ta yi ko ba ta yi ba kai ni mai kasar ne da na shigo gari sai daga an kira sallar la'asar kawai dama muna da yawa sai muka yi sallar mu na kasar abinmu yaya ta yi to wannan shine dai a takaici Allahu a'alam. to a jiya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi nasiha da kuma wasiya wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ga annabi Adam dangane da cewa yana da iko ya ci komai a cikin aljanna kuma yana da iko ya shakata a cikin aljanna sai dai Allah ya hana shi wani abu da ɗaya ne a cikin aljanna ya hana shi kare ci wata itaciya wanda wannan itaciya malaman tafsiri sun yi safani wasu ce an hana shi cin itaciyar alkama wasu ce an hana shi cin itaciyar bauri wasu ce an hana shi cin kaza an gani sai malamai ta ce duk wannan abubuwa gaba daya duk wanda ya gaya ma ga asalin iccen da aka hana annabi adam kawai ya faɗa ne kawai babu wani nasi ingantacce wanda ya nuna mana ga ga sunan itaciyar shi ne Allah shi ne nuna ma annaba adam wala ta ƙaraba hazihi shajara fata kuna mina zalimi kada ku kusanci wannan itaciya sai ku zamanto daga cikin azalimai. wata itaciya Allahu alam amma malaman tafsiri sun cika tafan tafsiri da bayani akan sunaye sama bayan sun gama sai su ce Allahu alam an gane wannan ko to saboda haka bayan Allah ya nuna musu wannan kuma ya nuna musu cewa ba kuna da baki wannan makiyin ku yi aiki akwai hankali da shi lalle wannan makiyin idan kun biye masa to lalle wannan makiyin zai zai kusa muku da ni'imar da Allah ya baku Allah ya muku wani babban ni'ima ba za ku je yunwa ba ba za ku ji kishirwa ba sa'annan kuma ba za ku ji zafin rana ba da sauransu amma da zarar kun yi biyayya ga wannan bawan Allah da aka nuna muku kuma ya zamanto kun ci wannan itaciya Allah zai kusan muku da wannan ni'ima din to bayan duk Allah ya musu wannan nasiha din me ya faru fa waswasa ilayhi shaytan sai ya zo ya sanya mishi waswasi ala sai ce ya adam ya kai adam hal a dulluka ala shajaratul khul shin baka so in shiryar da kai zuwa ga bishiya na dawwama wa mulkin layabla da mulkin da baya tsufa mulkin da in ka same shi kullum mulkin yana sabunta ne mulkin baya tsufa har abada shin baka so in shiryar da kai zuwa ga wannan mulki kamar ya ce ma annabi adam shin kana so ka dawama a cikin aljanna har abada shin kana so ka rayu har abada kada ka mutu sai annabi adam ya ce eh to idan kana so ka rayu har abada kada ka mutu kuma kana so ka samu mulki na har abada mulkin da baya kubucewa to ga nasiha da zan maka in ka yi amfani da wannan nasiha to sha Allah za ka cimma abin da nike gaya maka an gane wannan ku shi ne Allah da Allah ke gaya mana fawazwasa ilayhi shaitan ƙala ya adam hal adulluka ala shagaratul khuldi wa mulkin la yabla sai shaitan ya sanya wasu wasi gare shi ya sanya wasu wasi ga adam shi kadai ko shi da matashi? shi kama zahirin wannan aya sai nuna fa waswasa ilaihi sai ya sanya waswasi zuwa gare shi an gane to malamai sun ce abin da yasa aka ambaci annabi adam shi kadai alhali alhali fa waswasa ilaihi ma ne an gane wannan ko dalili saboda annabi adam shine shugaba annabi adam shi ke da iko akan matar shi an gane wannan ne sai Allah ya ce sai shaidan ya sanya mai waswasi to anan wajen tun da an ce shaidan ya sanya mishi waswasi shi kuma waswasi ga asali mai waswasin in yana sanya ma waswasi ba lalle ne ka ganshi ba shi lokacin da shaidan ya sanya ma annaba adam waswasi shin gaba da gaba suka yi idan gaba da gaba suka yi shin ba an kori shaidan daga aljanna ba eh an kori shaidan daga aljanna kuma Allah ya nuna yana da tsinuwa Allah ya tsine mai har tashin kiyama to da dai an riga an kori shaidan daga aljanna ta yaya shaidan ya samu dama har ya iya zuwa aljanna ya samu annabi adam ya sanya ma annabi adam wasu wasi har ya zama to annabi adam ya gamsu har ya zama to annabi adam ya aikata abin da shedan ke so to shine malamai suka ce shedan yayi gaba da gaba da annabi adam kuma ya zo ya shiga aljanna ta yaya ya shiga aljanna bayan Allah ya kore shi ta ka ce abin da ya faru wai ya nemi dukkan dabbobi dabbobin da ke aljanna su ba shi dama ya shiga ta bakinsu ya koye a cikinsu ya samu ya shiga aljanna in ya shiga aljanna ya je ya aikata abin da yake so in ya so daga bayan sai ya fito to duk dabbobin gaba ɗaya sun iya ta, sai ya samu macijiya macijiyar nan tana da kafafuwa hudu to wai da can macijiya tana da kafafuwa hudu sai ya zo ya samu macijiya sai ce mata dan Allah ta ba shi dama ya shiga bakinta saboda yana so ya shiga aljanna ba zai yiwu ya samu damar shiga aljanna ba sai ta sai ta wajenta sai ita wannan macijiya ta ba shi dama sai ya shige ta bakinta Shi ne ya zo ya shiga aljanna ya zo ya gabu da annabi adam alaihi salam har ya aikata abin da ya aikata ga annabi adam an fahimci wannan aiki to yanzu an kori an kori shedan daga aljanna ta yaya aka yi shedan ya samu shiga Allah bai sani ba zai yi shedan ya zo ya shiga ta bakin macici Allah bai sani ba ai da hanyar da yi ba Allah ya sani ashe wannan magana kawai ainihin tatsuniya ne don wannan magana yana daga cikin isra'iliya wanda aka samu daga cikin littattafan bani isra'il an gane ko malaman tafsiri sun rubuta shi a cikin littattafansu wanda an ce mana ta abin da ya shafi irin wannan isra'iliya din in mun gansu in ba su yi karo da addinin mu ba annabi ya ce falatu falatu saddiquhum kan tukazzibuhum sai mutum kawai ya saurare su kawai ya shiru kada ka ce eh kaka ce a'a amma idan sun yi karo da addininmu kada ka ji nauyin karyatawa saboda littattafan bani isra'il an shigar da abubuwa da yawa na canji a cikinsu an ƙara wasu abubuwa an cire wasu abubuwa a cikinsu saboda haka ba a dogara da abin da ke cikin attaura na wannan lokacin da injila saboda an riga an canza abubuwa da yawa daga cikinsu ina fatan gane wannan to saboda haka maganar cewa a ta bakin macijiya ne ya samu ya shiga duk bai taso ba to ta yaya aka yi sai wasu ka ce allah dai ya riga ya gaya mana cewa annabi adam alaihi salam wato lokacin da aka kori shedan daga cikin aljanna shedan ya nemi hanyoyin da zai zo ya samu ya yaudari annabi adam domin annabi adam ya ci wannan itaciya sai shaidan ya samu wannan dama yaya ta wani hanya ya samu shin ya shiga aljanna ne ko kuma a wajen aljanna ne yana daga waje ne ya tsaya ya kira annabi adam annabi adam ya ji murya annabi adam ya zo kusa da wajen shaidan ya yi masa magana allahu a'lamu wannan matsala ne na gaibi abin da ya kamata kawai mu yi musallama ma abin da Allah ya faɗa kawai mu yadda an kori shedan daga aljanna sannan kuma mu yadda shedan ya riga ya ce rabbi fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ubwiyannahum ajma'in ya riga ya faɗa lokacin da Allah ya kori shedan daga aljanna kaga ya kamata in mai hankali ne in ya san abin da yake ya kamata ya yi nadama to wannan abin da Allah ya wace ɗan ko a jikin shi ki cewa ya Allah saboda hallakar wanda yi mu ni kuma na yi alkawari zan kawata ma ɗan adam sabani a saban Allah a doron ƙasa. duk wani abu na sabon Allah zan kawata masa in mayar masa da shi mai kyau sannan kuma zan zan fatar da ɗan adam gabaki ɗaya a gaban Allah yake wannan magana babu wani alaman nadama a gare shi a wata ayan ma da Allah ya masa magana cewa ya yi ƙala rabbi zirni ila a zuwa ya Allah tun ka batar da ni na yadda na zan batacce na yadda na zama la'ananne na yadda ni dan wuta ne ni ko a jikina amma ni ina so ka yi min gata guda ɗaya. Allah ya ce wani gata zan ma sai ce rabbi anzirni ila yawmi yub'asun ya Allah ka daga mun kafa ka jinkirta mun zuwa ga ranan da za a yi tashin kiyama kawai ni in kamun haka kamun komai na ba ta gano wannan shi wannan abin da ya nema na a daga mai kafa ba wai ya nema bane fa dan ya tuba zuwa ga Allah ba wai ya nema bane dan yayi nadama ya koma zuwa ga Allah a'a abin da ya sa ya yi haka yana so Allah ya ba shi dama ne saboda ya tsaya ya yi tunanin hanyoyi daban-daban daban-daban da zai sarrafa su ya fatar da dan adam kawai shi da shi abin da yake bukata shi yanzu abin da yake bukata yana so ne da shi da dan adam su yi zubar gare Yadda Allah ya batar da shi to shi ma dan adam sai ya bace shi ya sanya sai Allah bayan ya kori shedan daga aljanna sai Allah ya gargadi a ɗan adam alam ahad ilaykum ya bani adama Allah me Allah ta abudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim sai Allah yake wa laqad azalla minkum jibillan katira afalam takunu taqilun ashe ba na yi alƙawari da ku ba ya ku yayin adam tun daga kakanku cewa ka ku bauta ma shedan lalle shaidan fa a gare ku makiyi ne bayanan ne ko ba na yi alƙawari cewa ku bauta mun ni kadai ba wannan shine hanya mai kanki walaqad aballa minkum jibillan kaseera hakika shedan ya batar da jama'a da yawa daga cikin ku afalam takunu taqilun shin ba ku kasance za ku yi hankali ba kaga shi Allah ya dade yana ta gargadi tun daga ainihin kakanmu annabi Adam Allah yana ta gargadin mu game da sharrin shedan an gane wannan ko to kuma Allah sai ya mana wani sauki saukin da Allah ya mana shine ko da shedan ya batar da mu din sai ya zamanto mun gane cewa abinda shedan yayi bata ne sai muka tuba to zai zamanto an goge mana zunubi kaman ba mu taba yi ba an gane wannan ko da mutum zai yi shekara hamsin yana zunubi shedan yana ta murna shedan yana ta murna yana ta murna gab da mutum zai rasu sai Allah ta'ala ya sanya mai imani sai ya zo ya yi nadama sai ya tuba ya kyautata rayuwarsa a anan wajen Allah ya gafarta mai duk abin da ya gabata an gane wannan ko kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim an gane ai yasa lokacin da shedan yace fawara zika la ubu yannahum ajma'in na rantse da ubangijinka na rantse fali izzati fa bi izzatika kai fa bi izzatika la ubu yannahum ajma'in na rantse da buwayanka ya Allah wallahi da zalli zan fatar da su gaba daya kun ji abin da ya faɗa ya rantse da izza ta Allah kenan shedan ya yarda Allah azizun hakim ne shedan ya yarda da sunayen Allah da sifofinsa kenan shaidan ya fi wasu daga cikin masu da'awan malanta shaidan ya fi yan jahamiya yan jahamiya masu cewa Allah ta'ala baya ji baya gani baya magana Allah bai daidaita kan al'arshi ba Allah ba shi da izza shi kuma shaidan sai ya rantsa da izza ta Allah cewa wallahi da sallu zan fatar da su gaba daya to mai Allah ya ce masa da shaidan yayi wannan rantsuwa sai Allah ya gaya masa bi illa ibad illa ne shi shedan da kanshi yayi magana illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka daga cikin su wanda suke ababan tsarkakewa amma a wata aya sai Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min albayt lalle bayina baka da iko akan su kaga abinda Allah ya ga yawa shedan kenan ko da shedan ya tura ka kayi zunubi kayi kaza kayi kaza kayi kaza an gane wannan ko shedan bai da iko a kanka illa manitta ba aka min alkawin sai dai wanda ya bi ka daga cikin batattu an gane wannan ko in dai mutum zai ringa zunubi yana tuba an gama an gane abinda shedan baya so shedan bai san tuba da zarar mutum ya yi zunubi yi tuba shedan zai fashe da kuka saboda shi ɗan ya san cewa wannan ba nashi ne shi an gane ku shi ya sanya ake cewa annabi adam alaihi salam ba abin zargi ba ne. me yasa ba abin zargi ba ne shi wannan itaciya da shi ɗan ya sanya masa waswasi ya raunana masa ainihin azma har ya zama to annabi adam alaihi salam ya ci wannan itaciya shin nan aka tsaya ko wani abu ya faru daga baya wani abu ya faru za mu ji abin da ya faru an gane kenan daga cikin abin da ya janyo hankalin adam har ya zamanto wannan azuma nashi ta yi rauni an nuna mai zai rayu har abada kuma an nuna masa zai samu mulki wanda baya lalacewa kuma shaidan ya rantse masa kuma annabi adam ya dauka mutumin kirki ne ya manta da duk wannan cewa makiyinsa ne shine fanasiya fa aka lamina فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها أنقاني هو sai suka manta da فيها wasiya da sai suka ci daga wannan itaciya da annabi adam da hawa'u fabadar ma sau'atu guma. sai munanan nan nasu guda biyu zai bayyana a gare su menene munana guda biyu al'aura guda biyu gaba da baya dama al'auran namiji da mace inda ya fi muni gaba daya su ne gaba da baya su ne aka kira su sau'atu guma. da suka ci daga wannan itaciya sai munanan nan nasu al'auransu guda biyu sai bayyana wadda bi a yaktifa ne alaihi ma miwar iljanna sai suka kama suna tsinkowa a gare su daga ganyen aljanna suna lullube jiki da shi sai suka kama lullube jikinsu daga ganyen aljanna kafin su ci wannan itaciya ba sa ganin al'auran junansu Allah ta'ala ya lullube musu al'aura da abin da ya so ya lullube musu da shi wasu malaman tafsiri sun ce Allah ya lullube musu da shi da haske sun dai faɗi abubuwa da dama amma dai almuhim dai annabi adam baya ganin al'auran matar shi ita ba ta ganin al'auran ba sa ganin al'auran juna amma lokacin da suka ci daga wannan itaciya fa badar lahu ma sau'atuhuma sai al'auran su ya bayyana wa tafika yaktifani alayhi ma min wara'il janna sai suka kama suna lullube ainihin jikinsu daga ganyen aljanna an gane wannan ku idan mutum ya zama ba shi da kayan sawa yana iya tsinken ganyen bishiya ganyen bishiya ya rufe al'auran shi da shi ya yi sallah wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijin shi ya ci wannan itaciya da Allah ya ce kai ya ci fagawa sai ya hallaka an gane ku to da wannan abin ya faru nan aka tsaya ثم اجتباه ربه sa'annan sai ubangijinsa sai ubangijin shi ya amshi addu'ansa annabi adam ya yi ta roƙon Allah annabi adam yana cin wannan itaciya nan take annabi adam ya yi nadama saboda Allah ta'ala ya ce ya tunatar da su alam an kuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin ashe ba na hana ku cin wannan itaciya ba kuma na gargade ku tuntuni na gaya muku shaidan a gare ku yi ne bayyana ne nan take hankalin shaytan hankalin annaba adam da hawa'u ya dawo yana dawowa an gane ku sai annaba adam sai yi nadama annaba adam ya yi sauri ya tuba an gane sai ya suka suka tuba Allah ya tusa musu wata kalma da suka faɗa wanda da shi Allah ya gafarta musu fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai an gane ku annabi adam ya karɓi wata kalma daga ubangiji ta hanyar ilhama sai Allah ya cusa masa wata kalma a cikin kwakwalwansa sai annabi adam sai ya faɗe ta sai Allah ya gafarta masa wata kalma ce ta'ala rabbana zalamna anfusana eh, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal minal khasirin qala rabbana zalamna anfusana kace ya ubangijinmu mun zalunci kawo kanmu mun yi abin da bai dace ba wa in lam taghfir lana wa tarhamna wallahi in baka gafarta mana ba in baka yi mana rahama ba za mu kasance daga cikin tabaku wannan shine kalmar da suka faɗa ba wai kalman da wasu 'yan a suke cewa ba wai annaba adam lokacin da ya ci wannan itaciya sai ya gani an rubuta a cikin aljanna an rubuta a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annan Muhammadu rasulullah shi ne sai annaba adam ya ce ya Allah don darajar wannan mutumin wanda don darajar wannan mutumin ka gafarta mun sai Allah ya ce dan darajar wa yake dan darajar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce ya kai ka gano ka nemi gafara da Muhammad sai ce ya Allah na ga ka haɗa sunanka ne da wannan bawan Allah na san ba za ka haɗa sunanka da wannan bawan Allah ba sai saboda yana da wani matsayi na musamman a wajenka sai Allah ya ce ka faɗi gaskiya laula Muhammadun ma khalaqtuka da ba dan Muhammadu ba da ban halicce ka ba shi za ke ganin yan biriya ke cewa an halicci duniya don manzo a ina aka ce an halicci duniya don manzo babu babu wani hadisi ingantacce an gani an halicci duniya ne don mu zo duniya duniya gidan jarabawa ne mun zo duniya ne don mu bauta ma Allah in mutum ya yi abin kirki ya wuce aljanna duniya kamar makaranta ne Allah ya gina an gani domin a jarabe mu shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga cikin bayan Allah wanda suka zo duniya su fuskanci wannan jarabawan sai dai shine fiyayyen bayi kamar yadda muka zo kamar yadda aka turo mu duniya don mu bauta mu Allah shi ma manzan Allah bawan Allah ne ya zo ne ya bauta mu Allah shi yasa za ka yi kalmar shahada kake cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammad bawansa ne ko manzansa ne ma'anan bawansa ne irin yadda aka hana ka shirka shafa an hana shi la'in shirakta yadda aka hana ka zina aka hana ka shan giya aka hana ka caca aka hana ka kaza duk da Allah ya san matsayin manzan Allah tu wani doka wanda aka hana dan adam an hana manzan Allah amma ba a sani ba mai daraja kamar shi an fahimci wannan ko to saboda haka wannan magana cewa wai sai Allah ya ce kayi gaskiya da ba dan annabi da ba dan annabi Muhammad ba da ban halice ka ba to shine wai fa talaka adamu rabbi shi kalimati fataba alaihi an gani? to wannan kalma ne ya Allah dan darajar wannan bawan Allah Muhammadu ka gabar mu to shin akwai hadisi ingantacce ga wannan matsala babu an gani hadisin da ya zo kan wannan matsala maudu'u bai inganta ba baya halatta a kaba hujja da shi to menene abin da ya inganta qur'ani ya gaya mana da kansa fiyayyen abin da ake fassara qur'ani da shi shine qur'ani ko qala rabbana zalamna anfusana shine abin da suka faɗa shine fatalaka adamu min rabbi kalimati suka ce ya ubangiji mun zalunci kawukanmu in baka gafarta mana ka mana rahama ba za mu to daga cikin mai daga cikin masu asara to shine a nan wajen wa asa adamu hufa fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa an gane ku sai ya kauce ma abin da yake daidai sun mace da bahu rabu sannan sai ubangiji ya zaɓe shi bayan annaba adam ya saba nan take annaba adam ya yi nadama ba a ɓata lokaci yana tuba sai allah ya zaɓe shi fata ba alaihi wahada sai allah ya karɓi tubanci sai ya shirya da shi idan mutum ya yi zunubi sai nan take ya tuba ya yi nadama ba zai ƙara aikatawa ba shaidan yana farin ciki a'a manzo Allah yana cewa at-ta'ibu min az-zambi kamar la zambala mutumin da ya tuba daga zunubi kamar wanda bai taba yin zunubi bane a duniya yanzu mutum ya shekara 80 yana kafirci saura shekara ɗaya ya rasu sai Allah ya cusa mai imani sai musulunta to yanzu wannan musuluntan nashi ya goge kafircin shi na shekara 80 kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka gaya makafirai idan sun hannu daga kafirci an gafarta musu abin da ya gabata shedan baya sanya ka daga cikin mabiyansa in kana yin zunubi ka tuba nan take an gada wannan abin da ya yake ƙi ɗan adam ya yi zunubi ya tuba abin da ya yake so mutum ya yi zunubi ya ce in sha Allah nan gaba zan tuba sai ya ta tara laifuffuka Ya ta tara laifuffuka kila ma ya mutu bai tuwo ba to wa'annan su ne mabiya shedan dan shedan dama ya faɗa zanna min ibadika nasiban makruda shedan ya ce da sannu zan riki wani kaso wanda yake abin yankawa ga bayinka malaman tafsiri suka ce kaso abin yankawa a nan wajen a cikin duk mutane dubu ɗaya shedan yana da mutane 999 kamar yadda ya zo a cikin hadisin musulun ba na manta ba a cikin mutane dubu ɗaya mutanen shedan 999 wa in tubi aksara man fil ard yudilluka an sabilillah wa qalilan min ibadiya shakur an gane wannan ko to saboda haka a nan wajen kun ga shedan yana da kaso nawa 99 a ciki shedan ya ce wala uzillannahum da sandu zan fatar da su wala umanni yannahu kuma da sannu zan samu da dogon buri an gani in yayi zunubi yanzu yace ai ai shekaru na yanzu goma sha biyar ko shekaru na sha takwas har yanzu ina da sauran rayuwa bari in ci gaba da yin zunubi insha Allah nan gaba zan tuba sai yayi kai ya kai kuma shi zanibi da zarar mutum na cewa bari in ci gaba da yi zan tuba zunubin ƙara daɗi yake yi zunubin ƙara daɗi yake yi zai kai matakin da zanubin zai maka daɗi har ma baka tunanin ka tuba afa man zuyina lahu su yi fara'ahu hasana zai kai matakin da mummunan aikinka sai ka koma kana ganin shi ma mai kyau to wannan yana daga cikin aikin shedan ya sanya maka dogon buri in ya sanya maka dogon buri a hankali a hankali ya zo ya kawata maka saban Allah ya nuna maka abin da kake yi ma me laifin shi abin da kake ai daidai ne ka ci gaba da yi sai ga mutum ya ci gaba da yi har zuwa ga mutuwa daga nan wajen sai mutum ya tabi an gane wannan ko to saboda haka annabi adam a nan wajen yanzu bai dace ma a ringa ambatan tarihin abin da ya same shi ba a ka'ida annabi adam ya riga ya yi zunubi da kuma ya yi wannan zulumin da ya faru sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahal at-ta'ibu min adh-dhanb kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi to an an goge sai dai a fara sabon rayuwa shi ya sanya duk da an ce lokaci ya yi. alƙabi abubakar ibn al-arabi ƙarƙashin wannan aya yana cewa la juzu li ahadin minna al-yawm an yukbira bi zalika an adam illa idza zakarnahu fi asna'i qawlihi ta'ala anhu bai halatta kawai mutum ya zo ya ringa ba da labarin annabi adam an gane haka nan kawai sai to ai in ne ai ba mu ne farau ba ai kakanmu ne ya fara to me yake nuna wa mutane kenan a ci gaba da yi ba matsala bane yace sai dai idan an zo karatu ne na Qur'ani sai aka zo wannan sura din sai aka ambaci wannan abin sai mutum ya karanta ya wuce amma ka dauke shi abun fira abun tattaba abun fira bane in har za ka yi fira a gare shi to ka fitar da fiqhu annabi adam ya yi wannan kuskure saboda shaidan ne ya fuske shi amma da ya gano wannan kuskure nan take bai bata lokaci ba ya tuba kuma nan take Allah ya karɓi tuban shi to an ƙara ruwaitowa annabi adam ya koma ba ƙara ruwaitowa ba to masu ba da labari sun suna so su hallakar da jama'a ko za to ai inda ya zanubi ne ai ba ni ne farau ba dama wannan ɗabi'a ne dama na kakanmu kamar wani ya ce to ai idan ainihin fitina ne ko gaba da juna ai ba mu ne faru ba safa annabi ma sun yi kaga mutum na ambaton wannan ba mutum ne mai son ya kawo gyara ba sahabban annabi da suka yi ta wannan hanya suka yi kuma sahabban annabi sun tabbata akan kuskuren ko kuma sun tuba ga Allah ka je ka duba cikin littafin ibnu taymiya shine al-aqida al-wasitiyya yayi bayani dalla dalla wannan abin da ya faru ga sahabbai ga dalili ga dalili ga dalili kuma Allah ta'ala ya riga ya gafarta musu to kuma abinda annabi Adam ya aikata yanzu ga dalili ga dalili ga dalili kuma ya zo ya tuba Allah ya gafarta mai to dauko wannan matsala kana jingina ma annabi Adam abinda aka riga aka goge masa sunan ka dan ta'adda an gane ko Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa biham yau in Allah ya kai mu gobe da izinin Allah gobe za mu rufe ainihin tafsiri haka muna gayyata yan uwa zuwa ga ainihin rufin tasiri, gobe Allah ya kai mu a insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu